فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون amma sai waɗanda suka zalunci kansu a cikinsu suka canza aiki suka canza abin da aka ce su faɗa suka shiga suna jan mazaunansu suna cewa ƙwaya a cikin gashi suna izgili da umarnin Allah don haka sai sakamakonsu ya kasance Allah ya saukar da waɗanda suka yi wannan zalunci azaba daga sama saboda sun bar shari'a sun saba umarni